wasu ɗaruruwan ma'aikatan kananan hukumomin najeriya kenan yayin wannan gangami da suka gudanar a jalan gwafa da jihar taraba domin nema wa ƙananan hukumomin cin gashin kai yi ma'aikatan da suka fito daga ɗaukacin jiyon arewa masa gabashin najeriya shida da kuma shugabannin ƙungiyar na kasa sun ma koka ne da cewa an mai da ƙananan hukumomin yan baya ga dangi a tsarin tafiya da mulkin najeriya batun da ko suka ce lokaci da yan najeriya za su ce ba su amince ba are not Mr. Emmanuel Fashe da ke zama sakataren yarin labaran kungiyar a Najeriya ya ko ban dalilan su na wannan gangami da suka yi a Jalingo. Taron mu ne shi ne ban da kuma da kuma da cewa mun san ga mu to kan hukumomi da su ne gwamnati da suke kusa da su da su ne gwamnati da za su sun jin damuwar su kuma su ya bukatun su ba su samu wurin aiki yadda ya kamata ba. Saboda haka ne muke so a ba su yanci a ba su wurin aiki saboda su gudanar da abin da ya kamata su yi. An dade ana batun yancin ƙananan hukumomi a Najeriya ko da ke kawo yanzu 'yan majalisar wakilai sun ma amince da bukatar to amma akwai jan aiki a gaba kafin amincewa ta zama doka gaban cewa a majalisun baya an yi irin wannan yunkuri na yin gyara domin baiwa kanan hukumomi damar cin gashin kansu to kowane hali ake ciki a yanzu comrade ibrahim khalil shugaban kungiyar ma'aikatan kanan hukumomi ta najeriya norge shine ma jagoranci tattakin da ma'aikatan suka yi har zuwa majalisar dokokin jihar taraba muna jerin gwanno yau taraba saboda ba mu jin daɗin yadda kananan hukumomi aka lalata mun zo taraba don mai kira ga 'yan majalisa wanda su ne wakilan mutanen taraba in an zo magana gyaran kundin tsarin mulki su tabbatar sun yadda da tsarin ƙananan hukumomi na mutane saboda mutane don mutane domin mutanen taraba kamar yadda kowanne mutane suke a kowanne sako da lungu na najeriya su samu damar shugabantar kansu da kansu ta wannan tsari na Kananan hukumomi kamar yadda dama shi ne babban da ne tsarin To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da Najeriya wasu jihohin ƙasar ma sun kasa biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi albashin su ciko har da jihar Taraban, mai masaukin baki batun da ku shugaban kungiyar cewa ba za su lamunce ba. An samu wannan tsari matsalar da kake faɗi ta albashi ta dukkan wata irin matsala ta fatan ma'aikatan ƙananan hukumomi shine samun albashi a kan kari wanda kuma haka ma ba zai samu ba muddin ko babu cikin yanci da ƙananan hukumomi kamar yadda wannan malamar daga jihar Yobe ke cewa ba a ba mu yanci mu gaskiya ma'aikatan ƙananan hukumomi albashin idan da ajiye wa tsoron yana hannun mu ba abin da ba za mu iya biya ba albashin. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.